يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى هو mai kowa mai komai wanda cikin rahmat sani da hikimarsa ya sake ba mu wannan dama ta haɗuwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin da babban malami abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari alaihi rahmatullahi wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren goma sha hudu ga watan safar shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda yi daidai da sha takwas ga watan takwas shekara dubu biyu da ishirin da biyu shekara dubu biyu da ishirin da hudu wanda wannan shi ne darasi na ɗari da ishirin da shida cikin jerin karatuttukan da muke na adabin mufrad za mu tashi tare da al'amun bukari a wannan babi na ɗari hudu da hamsin hadisi na ɗari tara da tamanin da shida inda imam bukhari alaihi rahmatullah ya kulla wani babi na babu fadlis salam dama muna tare da shi a babi na hadisai da yake kawowa a game da yin sallama yadda sallama asalin sallama to a wannan babin imam bukhari yana son yi bayani akan falalar da ke tare da yin sallama sai ce babu fadlis salam babi da ke bayani akan falalar yin sallama يجي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أن يعقوب بن زيد الثاني قال أن سعيد المقبولي قال أن أبي هريرة قال إن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس أبو هريرة حافظ الأمة رضي الله عنه يتي الليل ولم يا بي تقول من الله صلى الله عليه وسلم wa huwa fi majalisin alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wata majalisa tare da sahabban shi kenan fa qala assalamu alaikum mutumin da ya zo sai ya ce assalamu alaikum ce aminci ya tabbata gare ku fa qala ashru hasanat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya samu lada goma fa marra rajulun akhar wani mutum shi ma sai ya zo ban da wancan na farkon faƙwada assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma sai ya kara da wa rahmatullah ya ce amincin allah ya tabbata gare ku da rahamarsa faƙwada ishiru na hasana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya samu lada ashirin kamar rajulun akhar shi ma wani mutum sai ya zo ta wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana zuwa قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai ya amincin Allah da rahmatsa da albarkatunsa su tabbata gare ku fa qala sai ce ya samu lada fa rajulun min al wani mutum sai ya miƙe ya tashi daga cikin majalisan zai tafi falam mutumin nan sai bai yi sallama ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zalla fi yara an yi Allah ta karata bada gari shi sai ce ma sai ce ma au shakka ma dafi ya sahib kun lura da ko abin da dan uwan da ku yi ku sai man da shi wato shi da ya tashi ne ba sai shi sai ya sallama ba tunda yana gani ya yi sallama ta farko ya dan tafiya sai ba sai ya yi sallama ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake istizamin abin da ya manta da shi na sallaman da bai yi ba ke cewa kun ga abin da ku yi kusan mantawa da shi idan ja a ahadukum lil majlis fal yusallim idan ɗaya daga cikin ku ya zo wani wurin da ake zama fal yusallim to ya sallama fa in bada lahu an yajlis fal yajlis in ya ga zai zauna to ya zauna tare da mutane idan qama in ko ya tashi zai har yi sallin ya kare ya sallama man lukuna bi a haƙa bi da al'ahira sallaman nan ta farko da ya yi ba ta fi ta biyu cancanta ba wato da sallama ta biyu da ta farko hukuncin su ɗaya ne kamar yadda yake ya dace ya sallama idan ya goma da shi haka in zai fi ya zama arzabu ne da sallama sai da sallama nuna aminci ne a lokacin da kake cewa assalamu alaikum wato kana nuna wa ne cewa mutum ya aminta ka tabbatar masa da aminci ba za ka cutar da shi da ka ba ba za ka cutar da shi da ka ba ba za ka cutar da shi da duk wani hanyoyin da ake cutar da mutum ba wato ya aminta kenan a lokacin da ka zo majalisi to ya zama to mutanen da sun aminci shine ma'anawiya da zai cikin sallama sannan lokacin da za ka bar su ka musu sallama ka nuna barin nan fa da zan yi to ba zan je in cutar da ku da harshe na ko da hannuna ba shi yasa ya zama da na farkon da na biyu babu rumanci ana son ka yi sallama wanda wannan yana daga cikin hasanat ko kuma mahasin na addinin musulunci ana son a yada sallama kuma inda mutum ya fahimci abinda wannan hadisin ke kunshe da shi to da zai zama to ba zai yi sallama ya takaitu da assalamu alaikum kadai ba Ina misali yanzu dukkan mu a nan gurin a ce duk wanda ya yi sallama ya ce assalamu alaikum za a ba shi dala goma idan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi za a ba shi dala ashirin idan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za a ba shi dala talatin fi ya ko wanda zai takaitu akan assalamu alaikum ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi haka babu wanda zai takaitu akan in ma da wani abu ma mutum zai rike neman shi a ko wani abu ma bayan gobarar kansu da za a kara saboda me yana ya san lada gane hissi abu ne wanda zai da amfani gani zai masa amfani to na nan da manzon Allah sallallahu alaihi da ya ambata sun fi dadan nan amfani su ne cikin ya as-salihat wanda abubuwan da za su wanzu a ranar tashin kiyama mutum ya amfani da su shi yasa ya zama to mutum ya kokari ya zama to yana ribatar abubuwan da suke da sauki abubuwa ne masu sauki wanda suke ba mutum lada masu yawa kaga ba wani abu ne ka zo gurin mutane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kan samu ladan ka talatin Allah ya samu kaga wannan yana nuna fadlul salami falalan yin sallama kenan sannan imam bukhari ya haddathana muhammad bin bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن عبد الملك بن ميسرة قال عن زيد بن وهب قال عن عمر يتياكم لك عمر بزيد بن وهب kawai kuntu rahima abi baka zai yi kuma abu ce ina a matsayin wanda abubakar ya goya radi shi ne wanda aka goya ina an goyon abubakar akan abun hawa abubakar sadiq ya goyo sai na umar manya guda biyu akan abun hawa wa yaqulu fa yamuru ala kawai ala alqawl duk sanda abubakar ya fita gurin wasu mutane sai ya assalamu alaikum fa yaquluna assalamu alaikum wa rahmatullah سيئة وسلم السلام عليكم سيئة ومساء السلام عليكم ورحمة الله ويقول إن يقارب تقول مسلم سيئة السلام عليكم ورحمة الله فيقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال أبو بكر أبو بكر سيئة فضلل الناس اليوم بزيادة كثيرة بدأ لي أجلتي مخلنا الكحل جيوه ورسوه إنه كل سنة حمقا قبل لا أسامني قاعد تنصر kamar da Qur'ani ce wa fi dhalika falyatanafasu almutanafisun ga san ku wajen neman lada ne wani ya aikata alheri ni ma ba yi kokarin aikata ba wani ya yi alheri ni ma ba yi kokarin aikata ba to haka su suke gasa cikin al'amuran ba cikin al'amuran duniya ba to wannan shi ma yana nuna falalar أنت سلمة يتحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شوبة قال حدثني عبد الملك قال الزيل قال حدثنا عمر فذكر مثله في إمام البخاري أو والإسناد وإنك لما شاهد هو متابعة بوزن الإسناد فليس حدثنا إسحاق قال حدثنا يأتي أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه قال عن عائشة في أبو صالح يقرب أمنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ummul mu'minin ta karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hasada yahudu ala shay yahudawa ba su yi ku hasada akan komai ma hasadukum ala salami wa ta'min irin yadda suke ku hasada akan sallamar da take tsakanin wata amin da amin a lokacin da kuke sallah addu'a kuka ce a maghdubi amin a lokacin da kuke addu'a kuna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ku ce amin to babu irin abin da suke hasada irin wannan to kai ya nuna kenan shi wannan abubuwan suna da muhimmanci sallama abu ne wanda yana cikin mahasir kamar yadda muka faɗa at-ta'mir kuma yana daga cikin falalar da Allah ya ba wannan al'umma na a roƙi Allah ya amsa addu'a in kai roƙi Allah abu sai kuma ka ce ya Allah a amsa sai Allah ba ku sarki ya amsa maka wayannan hadisan suna nuna falalan yin sallama sannan imam Bukari ya kullum wani babu yace babu salam ismun min asma'illahi azza wa jalla kun ga assalamu da muke cewa assalamu alaikum assalamu alaikum wannan sallama sunan assalamu ismun min asma'illahi azza wa jalla suna ne daga cikin sunayen Allah ba wanda shi ne tabbuyin da imam bukhari قال حدثنا شهاب قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن حميد طويل كده قال عن أنس سياق المولد عن أنس بن مالك قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن السلام للي السلام اسم من أسماء الله تعالى suna ne daga cikin sunayen Allah suka wuce sarki kaga annabi إن السلام اسم من أسماء الله سلام يا دك سونا دي دك تكون سونا يا الله ووضع الله في الارض الا ياتي السلام ابها ينقطع فعش السلام بينهم سوى لا تكون يا تسلم مكانك ولما دوك حديث النبي مسلم حتى في بيان قال حدثنا ابو نعيم ابو نعيم يا بابا لبالي قال حدثنا محل قال سمعت الشبيب بن سلمه wanda ake cewa abu ke da yadkuru yana ambatawa daga ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud da ibn hamid qala abdullahi ibn mas'ud yana cewa kanu yusalluna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sun kasance sukan yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam قال قال مقابل سيدي فتي سيدي انا تشكين سنه qala al yake cewa assalamu ala allah assalamu ya ya tabbata ga Allah ya ce inna Allah huwa salam ai lalle Allah shine assalam walakin qulu sai dai kada ku rinka cewa assalamu ala Allah abinda za ku rinka cewa ku rinka cewa attahiyatu lillahi dukkanin wata gaisuwa ta ban girma lillahi tana tabbatuwa ne ga Allah subhanahu ta cancanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ala kulli kamar kace la wa istihqaq wanda ya cancanci duk wani irin nau'i na gaisuwan ban girma to shi ne Allah wasu labari hakan da salloli wasu ibada da kuma dukkanin kalmomi da masu kyawu suna tabbatuwa Allah ne ya cancanci a masu wa'annan assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu kaga assalamu alayka aminci ya tabbata gare ka ya kai annabi aminci kuma ya tabbata ga mu'minai wa ala ibadillahi salihin kuma ga bayan Allah da kwarai ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abin mai cancanci abota masa da gaskiya a ce Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina kuma shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu sirri man zai qala wa qad kanu yata'allamunaha abdullahi bin mas'ud yace sahabbai kuma sun kasance suna koyon wannan lafzin nan kama yata'allamu ahadukum sura min al-qur'an kamar yadda wani daga cikin kuke zuwa ya koyi alkur'ani haka suke koyan tahiyya suna koyan tahiyya in ka dubi wannan lafuzan gabaki ɗaya za ka ga lafuza ne na tauhidi gabaki ɗaya addinin musulunci yana tabbatar da tauhidi wanda nan gurin abin da imamu bukhari ya kawo na cewa assalamu ismun min asma'illahi azza wa jalla assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wani babi ne na na tauhidi wanda al bukari a alaihi Abdullahi yake kokarin tabbatarwa saboda kun ga usul na addini su wasu tushe na addini wanda bisa gare su ne ake karkata mutane a ce wani in bid'a ne guri kaza wani ya fada cikin bid'a guri kaza akwai abubuwa kusan guda biyar wanda suke da zafi da su zamanin farko malamai ba su sakaci a kansu ba da su ake alwala wa ba ake kallon mutane a matsayin wannan ahlus sunna ne wanda ba ahlus sunna bane babu buka ne guda biyar ɗaya daga cikin babu buka shine abin da ya shafi ayyukan Allah af'alul wahi kaddarar Allah yaya kaddara take sai aka samu waɗanda suka rage gida biyu wasu suka yarda da kaddara suka ce akwai kaddara kai suka ma tabbatar da komai ma bisa kaddara ne kuma bawa ba shi da zaki ba shi da ikon yin komai Allah ne ke komai wanda suka biyu zama to ahlul jibba su ahlul jibba wanda suka zagalgale wajen tabbatar da kaddara kenan wasu kuma suka kone suka ce su babu kaddara su kuma sun kadariya kenan kaga sai aka samu jin jabariya aka samu sun kadariya amma ne abin da shafi afalun ma abin da shafi alwa'ad wal da alkawari da narko a ce duk wanda ya aikata kaza Allah zai ba shi kaza duk wanda ya aikata kaza za a yi hukum ba iri kaza shine alwa'd wal wa'id wasu ma sai suka dare aka samu yan wa'idiyya irin sun su mutazilawa da khawarij wanda idan mutum ya aikata wani babban laifi sai su ce to har abada zai dawoma babu yadda za a yi Allah ba zai masa hukuma ba in aka ce mutum in yi karya za a masa hukuma to ta in yi karya dole Allah ya masa hukuman nan kawai dole ne a masa hukuma su a gurin su kenan kuma ƙaryar da za ta tunda shi daga addinin musulunci sannan aka samu su kuma waɗanda suka yi tsakon ko ɗan jahaniya da murji'a a wannan babin su kuma suka ce duk abin da mutum zai aikata ba ya cutar da imanin la ya zuru ma'a imanin rawar liman amilu duk laifin da mutum zai aikata to ya cutar da imanin to haka a wannan babin kenan aka samu alwa'idiyya aka samu da ah, ake ce masa almurji'a da jahaniya sannan akwai abin da malamin suke ce ma uh, al'asma'u wal ahkam na uku kenan wato idan mutum ya aikata babban laifi bai za mu kira shi a nan duniya sannan mai hukuncin sararin ranar tashin kiyama nan ma an samu waɗanda suka koma irin wa'idiyya suke kafin da mutumin da ya aikata babban laifi da kuma waɗanda suke ganin a babu laifi duk abin da aka aikata shi kenan in mutum ma ya aikata shi babu laifi wannan shine alwa'ad wal kamar yadda kawo shi a alwa'ad wal ko mun kawo alwa'adu wal wa'id mun kawo al-ahkam wal asma alwa'd wal wa'id shine mutum ya ce to in fa Allah ya yi wa mutum alƙawari zai masa azaba to zai masa azaba ne don wa'idiyya kenan akwai mu'tazila akwai jabariyya akwai kuma waɗanda suke kishiyar su sune yan murji'a to wannan alwa'adu eh, me ake ce masa al-ahkam al-asma wal ahkam su kuma mutum ne za a kira shi in ya aikata babban laifi a duniya bai sunan shi musulmi ne a fasiki ne a a kafiri ne misali wanda ya yi zina za a ce masa musulmi ne ko kuma za a ce masa kafiri ne sai aka samu yan wa'idiyya hawari su suka ce kafiri ne mu'tazila suka ce ba kafiri bane amma ran tashin kiyama zai dawo cikin wuta sai suka haɗe da hawari wajen hukunci sannan akwai wanda ke ganin duk abin da zai aikata ya cutar da imaninsa to ba za ka mumini ne za a ce masa kuma ba komai shi mumini ne din jahiliya kenan sannan bayani na biyar na hudu shi ne abin da shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke ganin suna zagin su akwai wanda kuma suke ganin a su kuma ta kafa da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dan khawarij kenan da kuma yan rawafin shi'a to dai gashi nan to da bayani na biyar shi ne babin al-asma'u was sifat sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala to an samu su ma waɗanda suka rage wanda akwai waɗanda in sun kawo sunan Allah da sifar Allah to sai su tabbatar da sunan da sifa kamar yadda suke tabbatar wa ɗan adam da da makhluki su ne ɗan mushabbiha ke al-mumathila al-mushabbiha su in sun kawo sunan Allah ko sun kawo sifar Allah to kallon su da suke ba sifar irin kallon yadda suke ba sifar ɗan adam ko wani makhluki haka suke ganin sifar waɗanda su ma sun fassare ba ta ahlus sunna ne. sannan akwai wanda su kuma in sun kawo sunan Allah da sifar Allah su kuma mu'abbila ne sai su kore sifa ko sunan Allah to su waɗannan al-mu'affila sai suka rubuta jahu al-mu'affila masu kore sunan Allah da sifofinsa akwai waɗanda su baki ɗaya suke kore ne su ce Allah ba shi da suna Allah ba shi da sifa sai kana maso gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna inna salama ismun min asma'illah Wata hadisi kenan a ayar qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul huwallaha aw ar-rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ko kace Allah ko kace ar-rahman duk wanda ka kira Allah shine ne kyakkyawan mafi kyawun sunaye sai ya tabbatar maka da sunaye amma su wanda sai suka kore wa Allah sunaye suka ce Allah ba shi da suna kuma Allah ba shi da sifa gunatul ja'aliyyah mabiya jahannam ibn safwan wanda shi jihar bin safwan shi ma dan da ne karatun ya zo kunne gurin wani aka cike masa jihar bin dirham wanda jihar bin dirham shi ya ɗauko wannan karatun ya fara karantar da mutane shi ma yana da malami da ya karantar da shi amma shi da ya addabi mutane wani shugaba a ce mai abdullahi bin khalid al-qasim ya yanka shi ranar idi ce ayyuhan nas zakku taqabbala Allahu hadayakum wa dhahayakum ku je ku yi layyan ku Allah ya karbi layyan ku yace inni mudahhi bil ja'd bin dirham bi zan yi layyan da ja'd bin dirham fa innahu za'ama anna Allah bakallama Musa taklima wa mattakhadha Ibrahim khalila saboda mutum sai ya karanta ayin Qur'ani sai ya kore Allah ya faɗa cikin Qur'ani cewa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da Musa magana shi kuma ja'ad min ibn amri Allah bai yi magana da Musa ba sai irin jur'a mutum ke da shi Allah ya tabbatar da abu shi ya شو اتخذ الله ابراهيم خليل ايش بس اتخذ الله ابراهيم خليل هو الشيء الثلاثي لذلك شيء الا يا يوم جلاته كما ان كما تاشيني دبي دباي اسورا دون اقولي ثم ذلك الشيء جعل من درهم ياكو يا دي لغورا ابان بن سمعان ابان بن سمعان ياكو يا غورا صون في اليهودي صون في اليهودي شي كما يا اوري يرقور لبيل بن عاصم وني بن يهودي ده وند شي ما عندك في المرشيه ما كان بيجي لي تو كان اثر الاسناد الناس يا تكي لي جواب ga ya yahudi to amma wanda ya tallata aqidar yadda ya kamata shi ne jihar bin safwan wanda jihar bin safwan kamar da imam ahmad ibn hanbal ya kawo a cikin arraddu ala dalalika wal jahamiyya yace jihar bin safwan ne wani mutum ne haddabili mutum ne yana da san musu addini akwai shi da san gaddama kuma duk da ya tashi gaddama yana son ya yi gaddama ne akan sifofin Allah to da sai wasu suka zo suka same shi ana ce musu asanadiyya wasu falasifa ne su ma hasabibai ne ɗan falasifa ne philosophers ne sai suka zo suka same suka ce za mu tattauna da kai da ce bismillah da abin da yake neman kin suka ce to kana cewa akwai abu bauta da kake bautawa in ce eh akwai suka ce ka taɓa ganin shi ya ce a'a bai taɓa ganin shi ka taɓa jin maganarsa shi bai taɓa jin maganarsa ka taɓa jin ƙanshinsa ya ce a'a ka san dandana shi yace ka samu lamsu ka taba shi ka ji shi yace sai to ya za ka tabbatar da abin shi wannan tambayar da aka masa sai har yin tashi malamai sai da suka ce sai da yin kwana arba'in baya sallah baya bauta baya komai ya kulle kan shi gida ta hanyara ya rikice bai san da ne da abin da ya bautawa ba daga baya sai tana da wani usulubi da falsafan nasara da malaman filosofan na nasara abin da suke amfani da shi wajen tabbatar da cewa isa alaihi salatu wassalam ai ruhin Allah ne da daga zatinsa sai shi ma ya fito da wannan musulmi ya ce to ai shi kenan ai ana ce samun ruhi akwai ruhi baka taba ganin shi ba baka taba jin shi ba baka taba jin dandanan shi ba baka taba jin maganar ba baka taba taba shi ba amma akwai shi shi kenan sai ya samu ɗan samaniyar nan sai ya bijiro musu da wanda ya ce ku yanzu a ruhi kun yadda akwai ruhi suka ce eh mun yadda akwai ruhi ce to kun taba jin shi a kun taba ganin shi a kun taba jin shi yana magana a kun taba taba shi a kun taba jin dandanan a kun taba jin shi to tun da kun san akwai ruhi kuma ba a ganin shi da wannan to shi ma Allah aka yi shi ma Allah ba a ganin shi sai zama ya kore ganin Allah ka baki daya ba ya da ya ga Allah ce za su bi ku da wasu yace kuma shi Allah ba ka sifanta shi da komai laisa ka da shay saboda haka har ma ka ce ma Allah wani abu ne ma shi yake babu mu za ka ce Allah shi kuma ne ke laisa ka mithlihi shay ba wani abu ne ke kama da shi to duk abin da za ka yi sai ka kore masa ya manta Allah ne ce laisa ka mithlihi shay shi ce ne wa samiul basir da ya kore masa da mithliya ya tabbatar masa da sifatul kamal saboda haka da hanzu da sakwani ya ce to so ya wato ya gina a kan waɗannan aqidu ba a ganin Allah ranar tashin kiyama ba a sifanta Allah da wata sifa ba a tabbatar wa Allah da wani suna ba a tabbatar wa Allah da wani abu kawai sai dai ka ce abin da kawai tabbatar ma Allah shine halitta da kudura Allah shine halitta ne saboda babu wani ne halitta sai Allah sannan Allah madaukin sarki ne iko ne babu kuma wani mai iko banda Allah to za ka sai zama ya kore ma dan adam shi kun ga yadda da ake girma za ka gaji da kaɗan ake farawa to amma kuma sai ya rinka girmama kana neman ana neman a kare ta ana neman a ka sai ka ga ana kawo abubuwa ba su girma ana shigar da su ana shigar da su za haka ake da jahiliya su kuma sai zama to sun kore ma Allah sunaye suka ce ba shi da suna sai suka zama to mulhidu da fi asma'illah sannan aka ba ka samu wasu su kuma ana ce musu mu'tazila dan wasu bin abu ɗaliban alhassan albasari ne wani babban malami cikin tabi'ai su ma suka samu matsala da malamin su suka ga malamin su ma bai fahimci abin da su suka fahimta ba sai suka balle suka ware kansu wasu bin abu da shi da amur bin ubai wanda ya zama ɗaya daga cikin mabiyin jihar da su sai suka haɗe sai suka tabbatar da wanda wannan mazhabin su kuma sai suke ganin cewa abin da jahaniya suke faɗi ba daidai ba ne su suke ce sai suka ce to za mu tabbatar masa da sunaye amma za mu kore masa sifofi sai suka tabbatar da sunayen Allah sai suka kore masa sunayen eh, sifofinsa sun tabbatar da sunaye amma akwai yadda za a yi a sami suna ba tare da suna na ɗauke da sifa ba so suka sai suka ce to suna ne kawai amma ba babu baya ɗauke da sifa saboda haka eh, shi sunansa Al al'alim amma bila ilmi as-sami'u ne amma bila sam'u kawai sunaye ne kamar yadda za ka iya ganin mutum yanzu ake masa qatil amma dogo ne mun gane ko wato za ka iya samun sunan mutum abu ne amma sunansa ya sha bamban da zafinsa suka ce to su suna mujarrajin sunaye ne kawai ba su da alaka da da sifofi sannan sai aka zo aka samu bayan waɗannan aka samu mabiya a shari'a mabiya abu hasan al-ash'ari abu hasan al-ash'ari da ba mu'tazili ne za ku rubuta jin mutane suna cewa wani na kan akidan ash'ira wani na kan akidan ash'ira suna dangin da kansu zuwa abul hasan al-ash'ari wanda shi abul hasan al-ash'ari yana da marhala guda uku a rayuwarsa farko itizali yayi yana tare da su wasu bin akan da amur bin ubay akan fakira su ta tabbatar da sunaye da kore jikoki saboda mahaifiyar da tana auren wani babban malami cikin malaman jira ana ce masa Abu Ali al Shi shine mijin mahaifiyarsa kuma da sai ake da su da ake da jira ya rinka difa'i yana karantarwa yana waye yana munazara akai daga baya wata rana sai ga abubuwan sun rikice masa ke kai wannan ba hanya bane shi ma sai ya kalwa ya killace kansa baya fitowa ya yi kwana goma sha biyar yana nazari yana dubawa yana dubawa daga baya ya sai kai duk wanda ya sani ya sani wato ya san ni ba muktajire ne yake amma yau ina muku shela cewa na tuba daga aƙidar i'tizali gabaki daya yayi watsi da shi sai ya bar aƙidar mu'tazila sai ya koma aƙidar al-kullabiyya kullabiyya wata aƙida ce wanda su ma suna rage ga mu'tazilawa da jahamiyya su kuma suna tabbatar da sifofin Allah amma ba duka ba sun tabbatar da sunayen Allah kamar yadda mu'tazila suka tabbatar da sunayen Allah amma su sai suka zaɓi wasu daga cikin sifofi suna tabbatar da su ba duka sifofin ba sai suka zaɓi kusan guda bakwai wanda su suke tabbatarwa abin da ya shafi alhayat abin da ya shafi al'ilmu abin da ya shafi al'irada abin da ya shafi al'udura al-sarku al-basaru guda bakwai suna sai suke tabbatar suka ce amma duk abin da ya koma bayan wanda ba a tabbatar masa sai su ne shi ko suke ba musamman ma'anarsa ba su a gurin su in an sifanta Allah da wata sifa banda waɗannan guda bakwai ɗin to kamar an kamanta Allah ne da bayansa saboda haka sai a yi tawilin sa ko a yi Shi ne wa kullu nafsin aw amat tashbiha fa awwal aw qawli wa mutanziha su a gurin su ka kore wa Allah sifa ko kace ba a san ma'anarsa ba shi shine tsarkake Allah to da sai su ka fada wannan shine aqidar kullabiyya wanda Abu Hasan al-Asari sai ya koma wannan makarantar da shi da al-Maturidi annan suka koyi aqidar su alamu ne da aqidar maturidiyya shi ma gurin al-kullabi abu muhammad al suka doko abu shi kenan sai ana tafiya abu hasan ashari yana kan wannan aqidar daga baya sai Allah ya kawo mata shari'a sai ya fita daga cikin aqidar sai ya dawo tafarkin ahlus sunna wal jama'a sai ya dawo sunna jama'a ya zama yaro da littafin alibada ya tabbatar da sifofi kamar yadda su Imam Ahmad bin Hanbal suke tabbatarwa yace ya dawo maza ba ta amu su jama'a to amma ta wanda suke dangana kansu zuwa gare shi a yanzu sai suke sun yan asha'ira ne alhali su ba yan asha'ira ne inda za su fi tafarkin abu da hasan ashari da ya mutu akai to za ku dawo kan tafarkin ahlus sunna wal jama'a wanda tafarkin su shine a tabbatar wa Allah sunayen da ya tabbatar ba kansa da su a kuma tabbatar masa da sifan da sunan ke dokari gida ba tare da an kamanta shi da halittunsa ba to amma sai zama to su ba su bayyana kamar sai suka tsaya kan hadisi eh, akida ta kullafiya tana tabbatarwa a Allah da wa'ansu sifofin ba tare da suna tabbatar masa da abin da ya sifanta kansa da shi ba saboda haka Allah madaukakin sarki assalamu ne kuma Allah baya son mutum yi ilhadi a sunansa ce walillahi al-asmaul husna فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون ce wani lahi na asma'ul husna Allah ya ce sunaye mafi kyawu na Allah ne wadarun da nina ya tsaye da biya kyale waɗanda suke ilhadi a game da sunayensa da yi zaune ba kan ramalu da sannu za a sakan ya mutu da abin da suke aikatawa ya ake ilhadi a sunan Allah na daga cikin shi ne ya zama kana korewa Allah sifan da suna ke dauke da ita assalamu suna ne na Allah wanda ma'anarsa abin da yake dauke da shi shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala salimun ne min kulli aibin wa nafs Allah madaukakin sarki salim ya kubuta daga dukkanin wani abin da yake nan tawaya na nakasa na kama da halittunsa salimun ne zalim Allah madaukakin sarki salim mawsufun ne bi kulli kamalin wa jamal kuma salamar sa daga tawaya da nakasa da ainihi saboda kamalar <coughs> sifofinsa ne saboda ka ba ana cewa bane talibin ne minan nafsi wal aibi wa mushabat akil sarki ba kawai a tsaya yanan a ana tabbatar masa da kamala ne Allah madaukakin sarki Allah ta tabbata shi ya tabbatu da azatin sa salimun ne fi zati wa salimun ne fi sifati salimun ne kuma fi asma'i salimun ne fi af'ali ya kubuta daga dukkan wani irin dangi na kasa da tawaya kuma mai sallama ne ga annabawansa tunda annabawansa su ne suka zo da sakon daga gare shi kuma sai na kasanta shi da sunaye suna sifanta shi da wasu sifofi Allah sai yana musu sallama su ma a ɗaya kursu da kuma jumla kuma ne salamu ala nuhin fil alamin amince tabbata ga nuh salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin sai ya dunkula su a wuri ne ce subhana rabbika rabbil ta amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibn dinya yake cewa fa sallama yake fa sabbaha nafsahu amma ya wani al-mukhalifun jirgin su da Allah ya ce subhana rabbika rabbil ta amma ya yasifun sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbul izza ubangijin izza amma ya yasifun ya karfafe kanshi daga abinda mutane suke sifanta shi da shi sabbaha nafsahu amma yaqulu al-mukhalifun lil-rusul Allah ya tsarkake shi daga abinda wanda suka saba wa manzanni suke faɗi game da Allah wa sallama ala al-mursalin sai yau manzanni sallama ali salamati ma qalu min an-nafs wal-'ayn saboda abin da manzanni suka zo da shi na sifar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuɓuta daga dukkanin wani irin tawaya da aini ce wa hamila nafsahu id huwa ahlu min al sai Allah madaukakin sarki ya yi yaba kanshi saboda shi ya cancanci yabo asma لماذا أريد الأسماء والصفات وبديع المخلوقات saboda suna yadda yake da sifofinsa da kuma yadda yake halitta wanda babu wanda yake irin halittarsa Allah sai ya sallama da manzanni ga baki ɗaya shi yasa ya zama to duk abin da manzanni suka zo da shi ko abin da Allah ya zo da shi dole ka tabbatar masa yadda ya zo ba tare da ka kore ba ba tare da kuma ka kamanta shi da halittarsa ba wannan shi da akida ta amsa wa jama'a duk abin da Allah ya da kansa da shi za mu bar masa abin da Allah ya kira kansa da shi za mu kira shi da shi ba za kuma mu kirkiro suna mu dangana masa ba to wani wanda yana daga cikin ne ilhadun fi shirkillah za ta jin wani sun bida yana wa'azi yana cewa ai Allah sunan shi ma Muhammadu ba wani abu da yake kai mai tabbatar ba ke da Muhammadu da Allah ɗaya ne ya ce saboda haka shi Allah ba sunansa Muhammadu ne ya ce za ku yi mamaki ko suka ce eh. ya ce to bari a nuna mu yadda Allah ya zama sunan shi Muhammadu ne yace saboda ai sunan Allah al-mannan ni mu kenan to a je a gefe sannan sunansa al-hannan a ne ha a gefe sannan sunansa al-mene sai ya rinka fito da mimun nunu daga farkon sunaye sai ce in ka haɗa waɗannan zai ba ka muhammadu sai suka yi kambara sai suka yi kambara suka ce Allah wa sunan Allah muhammadu a ga wannan ilhadin Allah bai kira kansa da muhammadu ba Allah bai kira kansa da Muhammadu ba kuma kiran Allah da abin da bai kira kansa ba wannan ilhadi ne yace to ai yanzu yadda zaka ce mu mutum IBD wani ne IBD aka ce gashi ai wanda ake ce ma yace to aka da shi ma Muhammadu haka yake ga Allah subhanahu kaga wannan rashin ladabi ne ga Allah subhanahu rashin ladabi ne ba a kiran Allah da wani suna face abin da Allah ya kira kansa da shi ce Allah ya kira kansa da suna za a tabbatar masa da sunan kuma a tabbatar masa da cewa wannan sunan fa yana dilala ne akan zatin sa akwai Allah kuma wannan sunan yana dauke da sifa sai a tabbatar masa da sifa nan ba tare da an kamanta shi da halittunsa ba shi ne wannan shi ne maza ba ta ahmad sallallahu alaihi wasallam amma duk sanda mutum ya fantare ba wannan su zaka gaci eh, ba zai zama to mutum ne wanda ke sunuci akan muna aji guda ɗaya ba don haka Allah ya samu dace sai a yi hasara da irin waɗannan abubuwan da za su mutane suna shiga babi na sunayen Allah da sifofin Allah ko don mutum ya goya faɗin magana ta kafirci magana wanda yake in kana jin shi kafin wannan ya ɗauko tifan Allah ko ya ɗauko tifan bayan Allah ya ɗora wa Allah ba ka samu yawancin sahabi su sai sufaye wallahi ba su da ta'addidi sadahat irin maganganu wanda bai dace ba ana ana baki wallahi akwai wanda da maganganun su za ta ga lokaci ma kai kayan wasu maganganun na wasu addinan ma ya zama a sauki akan kai kayan abin da ke baki ko wannan jin ne kun kunne na ba wani bani labari ba yana cewa wai yanzu kuna tunanin wai wannan ruwan sama da zaka ana ruwan sama ba ko ina ake ruwan sama ba kun zo haka nan ne kansu magana ba kyau ba da magana ba kyau yana ta kafirci zuwa mu da wani malami kenan kuma yana karantar da mutane suna kafara suna dariya magana ta kafirci wanda ke tunda mutum daga addini hikayar irin wannan maganar ba mutum sai dai kawai ka faɗe shi Allah wacce cikin hikaya kace ba su jama'a ku hadara ba ni na faɗa ba wai inda zai tokar da ruwan da baki da lokaci ai wanda ya kare a wurin shi yasa dole ne da ba wai aka ce wai zai dole ne da ba imamu waɗanda zai imamu waɗanda ka so ba wai malami ke faɗin irin wannan maganar wannan ba kafirci ba ne to duk irin wannan abubuwan abubuwa ne wanda ga baki ɗaya za ka ga wannan ai mubaddali ne الممثلين يا ya الله da بك ذلك وصفا فعلي يا دورا مع الله سبحانه Allah ne ya samu dace to irin wannan abubuwan muna wani zamani ne wanda za ku mutum da ya rinka jin maganganu daban-daban iri mutum da ya hada so kar mutum ya waye gari muni ya yi yammaci yana kafin Allah ya samu dace yace babu haqqi babu haqqi al-muslim ala al-muslim an yusallima alayhi idza laqiyahu wanda wani babu ne wanda zai mana bayani akan haƙƙin musulmi ga musulmi haƙƙin musulmi akan musulmi idan laqiyahu an yusallima shi ne ya masa sallama idan laqiyahu idan ya hadu da shi a wancan karatun da duka a baya wani ya ce an ce ai yin sallama mustahabi ne ansawa shine wajibi ko sai mu ji shi hanzo idan haddathana isma'il wa haddathana bani قال عن الألاء بن عبد الرحمن قال عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب قال عن أبيه وريبة علي الله رمح قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حق المسلم على المسلم ست هل كان مسلمين أكم مسلمين؟ شيدا لي وقال أبن دي واجب إنه مسلمين أكم مسلمين؟ شيدا شيدا وقال شيدا لي كيلا وما هي أكت يا رسول الله يمينين وإن أبو بكر قال إذا لبيته فسلم عليه أنا أقول لكم هنا إذا انكحت بشيك كما تسلم إذا لقيته فسلم عليه سير الأمر منه ni aka baka in ka haɗu da shi kai masa sallama wa idza da'aka fa ajib idan ya kiraye ka ya gayyace ka to ka ɗan gayyatar sa wa idza tansahaka tansa lahu idan ya nemi shawaran ka kamar ta nasiha tsakani da Allah wa idza abasa fa hamida Allah fa shaddidu idan ya aka shawara ya ce alhamdulillah ya yi Allah ya gode masa to ka masa addu'a wa idza marida fa idan ya yi rashin lafiya ka ka gaishe da shi wa idza mata fashabu idan ko ya su to ka raka shi abin da shi wayannan sune haƙoƙi guda shida da musulmi ke da shi akan dan uwansa musulmi babu bukari sai babu musallin ba shi alal qa'id wanda ke tafiya a kafarsa to ya sallama ga wanda ke zaune da daga cikin zuban sallama kenan قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك قال عن يحيى قال حدثنا زيد بن سلام قال عن جده عن السلام قال عن ابي راشد الكبراني قال عن عبد الرحمن بن شبل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن شبل يجي نادم من الله صلى الله عليه وسلم يجي واحد ليسلم الراكب ليسلم الراكب على الراجل wanda ke kan abin hawansa to ya yi sallama ga wanda ke tafiya a kama shi ne abuwa da ke wani sallin rajin alal ƙwa'in shi wanda ke tafiya a ƙasa idan ya zo ya sallama ga wanda ke zaune wajen sallimin akwallo alal asali wanda suke su ne a mafiya karanci ta fuskar adadi to shi sallama ga wanda suka fi yawa faman ajaba salama fa huwa idan aka yi sallama an haɗu ga tawaga ga tawaga sai aka yi sallama faman ajaba duk wanda ya ansa sallama fa huwa lahu wanda shi zai samu lada wa man lam yujid fala shay'a lahu wanda ko bai ansa ba shi da lada ba shi da ba shi da zunubi idan ana cikin jama'a wannan ya shi yasa muka wannan an sa sallama ya ta babban da da atishawa idan mutum ya atishawa a cikin jama'a yayi alhamdulillah nabi ta haqqun ala kulli man sami'ahu an yushabbihu hakki ne ga duk wanda ya ji shi yayi masa addu'a za ka ba mutum ɗaya ne zai masa addu'a ba sai mu ce to wani idan yi masa addu'a ya isa a ko duk wanda ya ji shi ne hamdala shi ne masa ya hamdala sabanin sallama kaga annabi sallallahu alaihi wasallam gurin ya ce idan mutane san abu jama'a ce ta hadu da jama'a sai aka ce ai sallama jama'ar da suka fi karanci su za su yi sallama ga waɗanda suka fi yawa to idan sun yi sallama duk wanda ya ansa ya samu lada wanda ko bai ansa ba cikin jama'ar sa wa'ancan sun zo ke masa amma shi ba zai samu lada ba من قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد قال ابن ثابت أخبره قال ابن ثابت أخبره وهو مولى عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتم الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا أبو هريرة yake يسلم الرجل على الماشي wanda ke tafe أبوها وسيسلم abun hawansa ya a ƙasa walmashi mashi ala wanda kuke tafiya ya sallama ga wanda ke zaune wal qadimu ala kathir wanda suka fi karancin adadi su yi sallama ga wanda suka fi yawa wannan na daga cikin latubba na yin sallama qala ibn jurayj ibn jurayj yace ba akhbarani abu zubayr abu zubayr al-makki sai ba ni labari innahu sami'a jabir yaqul cewa lallai shi ya ji jabir dan abdullahi yana cewa al-mashi mutane biyu waɗanda suke tafiya suka haɗu ijtama'a aw idan ijtama'a idan sun haɗu fa ayyuhuma bada'a bis salami duk wanda ya fara yin sallama ga dan uwansa fa huwa afdalu to shi ne falala sannan yake babu taslimin roki ala alqa'id babu yake bayani akan wanda yake at-taslimin roki a wanda ke kan abun hawansa ya sallama akan alqa'id wanda ke zaune wanda kusan hadisan da suka kara kawo a baya sarja sun wadatar amma zuwa bukari yana son ya kara tabbatar da shi ne في كان wannan bayan yace haddathana nu'aym bin hammad qala akhbarana ibn al-mubarak qala akhbarana ma'mar qala al-hammam qala abi hurairah radiyallahu anhu qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abu hurairah yace ma Allah sallallahu alaihi wasallam yusallimu rajul 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir wannan dai hadisi ne قال حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن هاني قال عمرو بن مالك قال فضالة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على القليل والقليل على الكثير يسلم الفارس wanda ke kan abun hawansa alfarin yana dokinsa to yi sallama alal fahimi kan wanda ke zaune wal qadimu alal kathir na wanda ke su ne mafi karanci ta fuskar adadi yi sallama ga wanda suka fi su yawa ina ji za mu da yawa a saboda lokaci fata wani makaranta daidai Allah ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ba mu lamini صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alaikum salam masu kudin da malam tambaya ta farko a kan abin da ya shafa wajen yin sauki mutum yana son samu da dogo mai fadala sai mutane suka haɗu su biyu sai su wannan ce assalamu alaikum wannan ma ce assalamu alaikum ba sai su amsa ba kenan ai sun ce assalamu alaikum zai cikin salon an sallama idan aka ce ma assalamu alaikum kuma kan an ce assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi kai bashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ba ne kamar yadda an yabo cikin hadisin abubakar radiyallahu anhu to an yace mutane assalamu alaikum sai ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi yace masa assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bayan daga cikin hanyoyin an sallama ba dole bane ya zama wa alaikum assalamu wa ta da kin mun hadu wanda ya ce assalamu alaikum wa assalamu alaikum alhamdulillah yayi da wani cikin bai da biyu na hadisin da manzo yake kantar da to da dama za ka kawo irin wannan da ka faɗa in mutum yanzu zai ce assalamu alaikum yayi sai ya alaikum assalamu alaikum ko in yace assalamu alaikum assalamu alaikum sai sai ka musamman ka waya sai an yi sallama ko sai an zare ka malam sai abin da ya shafi wajen tahiyyar nan kamar da ya zo a rubuce kuma haka nake ganin tsoron yin ina zana attahiyyatu lillahi amma yawanci ana ce attahiyyatu lillahi akwai bambanci za ka yi yana za a karatu yawanci za a ce attahiyyatu lillahi wa salawatu amma zai ga a rubuce na attahiyyatu eh, lillahi attahiyyatu lillahi dan ba ma kun ba attahiyyatu sabai ya tsirawa da wani abu a kan shi ban cewa babu amma yawanci da mai kace at-tahiyyatu lillahi hakin ke zuwa idan haka haka ya kamata a karantar da mutane ko da kan ya fara da at-tahiyyatu sai a ce at-tahiyyatu lillahi amma baya canza ma'anar ko ai sai a canza at-tahiyyat ai dukkanin dangin ku nake ta fuskar ma'ana zai iya zama abu daya don ka ce at-tahiyya shi ma lafazi ne na umumi kamar yadda at-tahiyyatu ke nuna umumi amma da ta fuskar riwaya a tahiyyat ne shi ne zuwa rajin a tahiyya mai zuwa wannan kamfarwa yake cewa yana daga cikin akhba'u a cikin sallah mutum ce a sai ya su lita yi wasu salawa su da mutum ce yi mutum ta a cikin ya su don babu bayan da da a sai ya su idan haka ne ko shi ne ya su lita to haka ne in dai haka ne ya tabbata bai zo ba dan yanzu haka wanda ke shi muka bai zo ba amma kamar da nace abin da na sani shi a tahiyya da ka inda mai zo ba to ne a ce a tahiyya a to a hmm, a tahiyya ne ذات

da ya da ya yi na cikin a iya mutu zama eh, eh, ba mai arola kuma ya da abin da ya hana ba ba abin da ya hana ya sani na a yi masa sallama ko babu abin da ya hana shi ya kansa da mai alwalan da mai cin abinci wanda ne ake tunani ba za a yi masa sallama ba shi ne wanda yake

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا رب الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك عليها وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الوحيدين في المكان، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير